amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أول من قال wato wanda ya fara faɗin kalmar irja da ma'anan farko Sufyanu bin Uyayna rahimahullahu ya ce wato irja'i kan fuska biyu ne Ƙaumun arja'u amra Ali, mutanen da suka jinkirtar da al'amarin Ali bin Abi Talib da al'amarin Usman. To wayannan sun wuce, kun da ku? Mutanen da suka jinkirtar da al'amarin a wato Aliyu da Usman. To wayannan sun riga sun wuce cewa al'amarin na wajen Allah. Amma murji'awa na yau. su ne mutanen da ke cewa imani ƙaulun ne bila amal wai al'iku kawai inda mutum ya yi magana ko mutum ya kudurce shi kenan kawai ya zama mumini ko da baya sallah ko da baya azumi ko da baya zakka ko da baya aikin hajji ko da yana saban Allah kaga amma wayancan mutanen farkon sun dakatar da al'amarin Aliyu rikicin Aliyu da Muawiya cewa a jinkirtar da al'amarin Aliyu da Muawiya kada a yanke musu hukunci an gane wannan rikicin da suke yi babu ruwanmu da rikicin mu kama bakin mu yi shiru kada mu yanke musu wani hukunci su ne murji'awa na farko a gani amma murji'awa na ƙarshe su ne wanda suka gina aƙida sabon Allah baya cutarwa inda akwai imani a cikin zuciya na'am farkon wanda ya fara magana da gidan irja shine alhassan bin muhammad ibn hannafiya Eh. Eh. shi wannan bawan Allah a sikiyari ya ce ni na girmi irja na riga irja'i zuwa lallai farko wanda ya fara magana da gidan irja wani mutum ne daga cikin mutanen madina ana kira shi alhassan binuwa الحسن بن محمد بن الحنفية نعم وأن وأن زهدان والميسر قال نعم وأن زهدان وميسر قال mun je wajen Hassan bin Muhammad sai muka ce menene wannan littafin da ka rubuta kana huwa shine wanda ya fitar da littafi na aqidar murji'a sai zadan ya ce zai ce mun ya kai aba umar lawadittu an kuntu mitu kabala an tukhrija hadha na so a ce na mutu kafin fitar da wannan littafin ko kuma ce kafin in tsara wannan littafi na so a ce na mutu a gane ko daga baya bayan ya rubuta littafin daga baya zo ya gano illan littafin sai ya yi nadama a rike cewa ya so a ce ya mutu kafin ya rubuta wannan littafin na'am Usman bin Ibrahim bin Habib ya ce, Farkon wanda ya fara magana game da irja shi ne Alhassan bin Muhammad wato jikan manzo sallallahu alaihi wasallam. Kuntu hadiran yau matakallama. Na kasance ina nan ranar da ya magana kan abu. Lokacin na kasance a cikin halkan shi tare da Amina. jundu ya kasance a cikin halkan akwai jundu da wasu mutane tare da shi sai suka kama magana game da Usman suna tattaunawa game da Usman da Aliyu da Talha da Zubair suna faɗin ainihin matsalolin da ya faru suka yawaita magana game da su ah, samitu makalata kuma hazihi sai Hassan ya ce na ji maganan ku wannan suna ta tattaunawa sai ji sun yawaita har suna faɗin aibi kila to shi ne sai ki gaskiya na ji wannan magana naku shi bai ji daɗin maganan ba na ji wannan magana naku walam ara misla an yurja Usman wa Ali ni ba na ganin misalin an yurja Usman wa Ali kamar a jinkirtar da al'amarin Usman da Aliyu da Dalha da Zubair fala eh kada a jibince su barra. kuma kada a barranta da gare su a tsaya tsakiya summa qama fa kumna sannan sai ya miƙe sai muka miƙe ga wannan magana da ya faɗa kawai a bar al'amarin sa tsakiya kada a jibince su kada kuma a kore su kina ga da wannan kenan kila akwai dan matsala kenan eh aha wa balaga abahu muhammad bin hasan sai muka miƙe muka tashi daga nan da muka miƙe sai labari ya kai wa mahaifinsa wato muhammadu bin hasan baban shi abinda shi dan ya faɗa sai ya bugai da sanda ya kafa wannan magana ka ce wai wai Ali ibn Abi Talib Allahu anhu kada a jibance shi sannan kuma kada a kore shi kenan akwai dan matsala kenan akwai dan kura game da maganar shi a gani kaga wannan akwai dan kuskure a cikin maganar kada a jibance shi kuma kada a kore shi me yayi kada a jibance shi ka kore shi a gane wannan ko sai ya buge shi da sanda har ya fasa mai kai shin ba za ka jibinci mahaifinka aliyu ba ba ka goyon bayan mahaifinka aliyu mai mahaifinka yayi da kake kore shi sai rubuta wasiƙa wanda aƙidan irja ya tabbata a cikin Shi ne bayan wannan an gane daga nan ne aka samu aƙidan irja ibn sa'd yace huwa awwalu man takallama shine farkon wanda ya fara magana game da irja eh al-irja allazi takallama ma'ana annahu yurja'u amra usman wa ali ila Allah wato irja'i wanda ya magana da shi shi yana dubin wato a jinkirta da al'amarin usman da aliyu zuwa ga Allah Allah shi zai aikata abin da ya so an gane shi baya goyon bayan baban kai tsaye ko baya sukan baban kai tsaye an gane kuma mutane suna ganin abin da ya sa yi wannan magana su irin masu bukatar ne a kwantar da fitina idan ana rikici rikici ya yi zafi da yawa saboda kwantar da fitina sai kai ka ce baka san mai gaskiya ba alhali kuma ka san mai gaskiya iri-iri a gani to shi yana irin wai kawai shi baya goyon bayan baban shi baya goyon bayan bangaren mu'awiya a bar su ga Allah to shi yana ganin in yi haka to za a samu sulhu an fahimci wannan to bai san cewa kuma wannan kuma ya ƙara haifar da wani sabon abu bane an gane wannan ko ya ƙara haifar da wani sabon abu karkashin wannan sai gashi an fara gina wasu akidu cewa idan mutane suna da kuskure wato wato kada a yanke musu hukunci a basu ga Allah na'am qultu wa hada huwa irja'u bi wannan shine irja'i da ma'anan farko ka faɗa ka kawai ya tsaya ne kan wa kan rashicin aliyu da muawiya da su matsalar usman kawai shine irja'i da ma'anan farko ba a magana kan cewa saban Allah baya cutarwa a makasan shedan suna gina hukunci ne bin lawazin yanzu wannan magana to ai dole ne a samu tsakanin Aliyu da Muawiya dole a samu wani mai mai kuskure ko mai laifi misali a cikin su tunda an ce dai dukkan su gaba ɗaya a dakatar da al'amarin su ga Allah kenan tunda a cikin su akwai mai laifi saban Allah baya cutarwa kenan sai a ji a yi ta fara shiga shedan na ta gina wasu irin hukunci wanda kai din nan da kai maganin ba baka yi niyan haka ba kai a tunaninka baka yi tunanin haka ba baka yi niyan haka ba amma wani sai ya zo ya ari bakin ka ya ci ma albasa kuma ji wani aiki to sai wasu daga bayan suka bayyana suka zo suka ari bakin sa suka ci mai albasa na'am na'am wa alaikum salam zai yi rubutu kuma ya ta bayani ya yi ta rubuce-rubuce kuma ya ta bayani ga mutane daga cikin wasiya manyan malamanmu Samuddin eh abinda a sadar ya yayi wasiya ga ibnahu yayi wasiya ga dan shamsuddin an cewa ya haddace kullum ya haddace wani abu dan kadan eh kullum ya ringa haddace wani abu dan kadan na ilimi da hikima innahu an domin nan gaba a hankali nan gaba nan kusa zai kasance mai yawa kuma inda ko inda mutum na haddace abu kadan kadan kadan kadan kadan nan gaba wannan abin zai tari yawa واشترى هشام بن يوسف wato Hisam bin Yusuf wato ya sayi ainihin alkalami da dinari ɗaya. Domin ya rubuta abin da ya ji nan take, abin da ya ji na ilimi. Rayuwa ta kai ta ne ba. Hmm, kuma hmm. ilimi na da yawa. Rayuwan bai da yawa, amma kuma ilimi na da yawa. وينبغي ألا يضيع zai والساعات وينبغي ya kamata kada mutum ya bata lokacinsa kada ya bata awo lokacin shi wa yastari mal layali wal ya yi amfani da darare lokacin da kowa ke bacci ya ta haddace masail kuma ya amfani da khalawat wurin da babu kowa domin kana so ka yi hadda ana hayaniya sai a ɗauki hankalinka to mutum ya amfani da khalawat wurin da yake keɓantaccen waje wanda babu kowa na'am an yahya bin mu'az ar-razi annahu qala al-layl tawil yahya bin mu'az razi ya ce dare bana da tsawo wala su tasiru bi manami kada ka taƙaita shi da baccinka dare tsawo gare shi amma zai ga mutum ya taƙaita baccin ka ga baccin bai da tsawo saboda bacci kada ka taƙaita shi da baccinka na wannan har wabi shi kuma yini bai haske ne fala tukaddirhu bi asami kada ka gurbata shi da zunubanka rambaje an yaddani mashu ya kamata mutum ya samu riban malamai mutum ya zaɓi malamai wanda gogaggu sun yi karatu sai ya fa'idantu daga gare su yudrak ba dukkan abin da ya kubuce ake riska ba mutum zai iya zuwa a zamani ga malamai nan ya kamata ya karatu bai yi karatu ba sai sun mutu kamar yadda shekul islam Allah ya maza rama ya ce azraftuhu wa mastabbantuhu da yawa manya-manyan malamai babban malami na riske shi amma ban jarabe shi ba وأقول على هذا mun shi على هذا bai wato zan ina faɗa ga wannan wannan kubucewan wato ina mai girgiro wannan baiti gashi nan lahafi ala fawqi talaqi lahafan ما كل ma fata ويفنى ينفى لها في wa bakin ciki na الثلاثي talafi akan kubucewar riska kubucewar لها lahafan wa bakin ciki na ma ma fata ba dukkan abin da ya ce ba ne wa kuma ya kare yurfa ake riskan shi eh. idan kun tafi amurka kun bi idan ka kasance cikin al'amari ka kasance a cikin in kana cikin al'amari ka dage sosai kai ta yin abun ka an gane ko ka yi shi da kyau sosai eh. ai ya والتشويشات نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجواب المفصل أو مفصل يو أما جوابي والذيك ذكي لكي مرقا مين بياني أكن الجواب المجمل هو نعم شو جوابي مجمل shine jawabi dukulalle shi jawabi mujmal idan dan bid'a ya kawo ma mutashabi kai kuma kai mishi raddi da me ne jawabi mujmal an baka ka'ida ce wacce in kayi aiki da ita dan bid'a ba zai samu nasara kanka ba in dan bid'a ya zo maka da shabi, kai sai ka kama shi da bokam dan bid'a ya zo ma ya ce maka ya ce maka inna a ɗaya na kalkausar ya ce alloli suna da yawa Allah ba ɗaya bane gashi an ce inna lalle mun zo maka da alkhairai masu yawa ko kaga kai suka ce manzo Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid ka kama shi da wannan aya qul huwallahu ahad haka Allah ya ce ka ce musu Allah shi kadai ne misali kaga ya zo maka da mutashabi kai sai ka kama shi da muhkam kun gane ku yawwa to yanzu kuma zai zo ma ne da ainihin jawabi mufassal na'am inna ala allahi lahum iradatu lallai makiya Allah suna da shubha suna da ainihin rikice-rikice masu yawa ga addinin manzanni suna kange mutane daga addinin manzanni da shi daga cewa ko ce wanzu mu ba ma shirka da Allah yanzu an fara kawo shi buhari kenan mu ba ma shirka da Allah a'a mu muna shaidawa cewa lallai babu mai halitta babu mai azurtawa babu mai amfanarwa ba mai cutarwa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad baya mallaka wa kanshi amfani ko cutarwa fadlan an Abdul Qadir aw ghairi ballantana kuma Abdul Qadir ke lani ko waninsa kaga idan mutum ya ji wannan magana me zai ce kace wannan mutumin gaskiya alhamdulillah ya fahimci tauhidi shi ya gane cewa annabi Muhammad baya mallaka ma kanshi wani amfani ko cutarwa Ko mai wannan magana fa sufi ne gari yace maka Abdul Qadir baya amfana ma kanshi baya mallaka ma kanshi amfani ko cutarwa a yace manzo Allah baya mallaka ma kanshi amfani ko cutarwa ballantana Abdul Qadir kaga kace alhamdulillah wannan bawan Allah ya fara fahimtar tauhidi ko to na sai ne? walakin ana muslim sai dai cewa ba ni mai zunubi ne su kuma salihai suna da alfarma a wajen Allah an koma gidan jiya ko ba koma ba ina nema daga Allah ta hanyar ina nema ga Allah ta hanyar ainihin salihai sai dai ni mai zunubi ne an gani su kuma salihai suna da alfarma a wajen Allah salihai suna da alfarma na kama kafa da su na kama kafa da ah, abdulkadir jelani na kama kafa da shehu tijjani na kama kafa da shehu ibrahim saboda suna da alfarma a wajen allah ina nema daga wajen allah ta wajen su an gani to maganar nan da ya faɗa mai bambancin wannan magana da maganar kafiran makka ma na kuma illa li yuqarribuna ila allahi zulfa wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na abuduhum illa li yuqallib aw yuqarribuna ila Allah zurfa nan da suka kowa bayan Allah matsayin waliyansu suna cewa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah gayan kusanci eh? kaga shi nan suna bauta musu ne dan su kai su kusa da Allah shi ma wannan ya nuna maka to alihai suna da alfama a wajen Allah yana kamun kafa daga zuwa ga Allah ta wajensu. A gane ya bi ta wajensu yana kamun kafa to menene bambancin maganan wa'ancan da maganan wa'annan bambancin kawai shine wa'ancan sun rigi gunki wanda ba su da rai su kuma wa'annan sun rigi manya-manyan malaman su an gane ko sun dauki haƙƙin Allah haƙƙin Allah sun ba manyan malaman su da sauransu na'am na'am wani ce ta jami'u buhu bi ma tasaddaq ka ba shi amsa da abin da ya gabata huwa annal ladina qatalahum rasulullahi lallai wa'annan wanda manzon Allah ya yaka kafiran maka su ma sun tabbatar da abin da ka faɗa da abin da ka faɗa su ma sun yarda cewa gumakansu ba sa halitta ba sa azurtawa ba su mallaka ba sa mallakarwa ba sa mallakar da ainihin cutarwa ko amfanarwa duk sun yarda da wannan su ma kafiran maka wa musirruna ah, bi anna awsanahum la tudabiru shay'a kuma su ma sun tabbatar cewa gumakansu ba sa iya gudanar da komai kuma sun tabbatar gumakansu masu rauni ne wa innama aradu jaha wa shafa'a su ma suna nufin alfarma ne da ceto irin abin da kai kake nufi shi ma su suke nufi na'am yace wa qura alaihi ma zakara Allah fi kitabi ka karanta mishi abin da Allah ya ambata a cikin littafin sa kuma ya bayyana da shi eh an yi karatu Não. One minute. Eight. Você está com a baya kamata ka ga mutum ya fita hanyar shirka duk wannan wannan matsala ya taso mutum ya roƙi Allah za ga cewa in Allah ya sama in Allah ya baka kariya zai gama duk a gama wannan hayaniyan banda kai a ciki ka roƙi Allah ya baka kariya kawai shine babban abu mutum kullum ya yi sallah ya ta roƙon Allah yana neman kariya yana addu'o'i da su kada kada abu ta barauniya hanya <laughs> aljannin

anya ko ba ba ba suna biyan ta ba ko ba ba aikin dafa din bace ko kuma kuma ba ba suna hada baki ne saboda ba da kuɗi kuma da waya kuma waya waya waya cewa akwai kowa ne eh. ba na kan kana kallo ba

Bismillahir Rahmanir Rahim. A cikin wannan karatu akwai matsaloli. Na farko fassarar ayan nan na suratul Baqara shine wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Mun ga mun fassara a can baya. الثانية تفسير آية البراءة نبي فسر أننا آية البراءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم har zuwa dai ƙarshe shi ma mun yi bayanin shi a can baya الثالثة وجوب وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وجب تنسم من ظن الله صلى الله عليه وسلم على النفس da iyalansa da kuma dukiya. Rabia annan nafil iman la yadullu ala al-khuruj min al-islam. Wato lalle kore imani baya nuni akan fita daga musulunci an gane dan an ce la yu'minu ahadukum ta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan su ajma'i dan ana nufin ne imanin ɗayan ku bai cika ba idan mutum ya fi son kanshi fiye da manzo Allah imanin shi ragagge ne an gane nan ko ba ya nuna cewa ya kafirta bane ga baki daya yawwa al-khamisa anna al-imana halawa anna lil imani halawa lalle imani yana da zaki mutum yakan ji wannan zaki na imani wani lokaci baya jin zakin ayyukan zuciya guda hudu wanda ba a samun soyayyan Allah ba a samun walittakan Allah sai da su man ahabba lillah wa abgada fillah wa wala fillah wa adatillah ko wanda yayi soyayya saboda Allah sai kenan yayi kiyayya saboda Allah sannan ya jibinci mutane saboda Allah yayi adawa saboda Allah na abubuwa guda hudu ana samun walittakan Allah ne da wannan idan mutum yana so ya zama waliyi to lalle ya zama to yana da wayannan siffofi guda hudu in za ka so mutum ka so shi saboda Allah ba don kuɗin shi ba ba don ƙabilan shi ba ba don kasar shi ba ba don fatan shi ba ka so shi ne saboda Allah subhanahu wata'ala sannan kuma in za ka kyamaci mutum ka kyamaci mutum saboda Allah an gane saboda wannan bawan Allah kila yana faɗa da musulunci ko wannan bawan Allah wato yana bauta ma wani Allah ko kuma yana aikata wani abu na kafirci ko saban Allah sai ka kyamace shi saboda wannan an gane ku sannan kuma mutum ka goyi bayan mutum kana goyon bayan wani kana goyon bayan shi ne saboda Allah ba kana goyon bayan shi bane saboda duniya ah? in za ka yi adawa da shi ka yi adawa da shi saboda Allah to duk mutumin da yake da wannan sifa ana samun walittakan Allah ne da wannan na'am na'am ce wala wala yadilu ahadun ta'am al-iman illa biha dayan ku ɗaya baya samun dandanan imani sai da wannan sifa din السابع فهم الصحابي للواقع wato fahimtar sahabi ga hakika sahabi ya yi kyakkyawan fahimta ga hakikanin yadda al'amuran suke tafiya cewa anna anna am ago mu'akhar cewa lalle mafi yawan soyayya kan al'amuran duniya ne mafi yawan soyayya na mutane suna son juna ne saboda in ma duniya ko saboda wani abu ya hada ku da kuke samun alkhairi da shi misali A gane ku ba wai ana soyayya bane saboda musulunci soyayya na musulunci kaɗan ne kwarai da gaske sahabi ya fahimci hakikanin al'amarin na takwas shi ne fassarar nan na wata katsa bihimul asbab wato hanyoyin ainihin zumunci ya yanke musu shi ne hanyoyin soyayya duk ya yanke musu a wannan rana saboda kafirci lallai daga cikin mushrikai akwai wanda yake son Allah so mai tsanani an gane ku. amma menene matsalansa ya hada wannan soyayya da san da gunki yana son Allah kuma yana son gunki sai aka samu shirka ga san Allah a cikin zuciyarsa ga son gunki sai samu shirkul mahabba wa minan nas man yattakizu min duni yuhibbu na yuhibbunahum ka hubbillah kaga yana son wayannan kishiyoyi kamar yadda yake son Allah eh, ashira na goma alwa'idu ala man kanat a samaniya ahaqqa da bi wato kecewa ga wanda ya kasance guda takwas din nan sun fi soyuwa a gare shi fiye da addininsa an gane ku wayannan guda takwas wanda Allah ya ambata in kana aba hukumu abuna hukumu da sauransu din nan wato sun fi soyuwa a gare shi fiye da Allah da manzansa da kuma addininsa na'am alhadiya ta ashar na goma sha ɗaya anna man ittakhadha liddan tusawi mahabbatu mahabbatu mahabbatu lalle duk wanda ya riki kishiyan Allah wanda soyayyen wannan kishiyan yayi daidai da san Allah Wa'iyar zula, gaskiya ya saboda ya nuna saboda ya nuna na saman Allah ba gaba daya bismillahir rahmanir amma hadisi wanda a cikinsa akwai as'aluka bi haƙƙin sa'ilin ina roƙonka da haƙƙin masu roƙo wannan hadisi ne wanda bai tabbata ba domin a cikin isnadin shi akwai abiya al'aufi shi wannan mutumin da ifi ne mujma'un ala za'ati an yi ijma'i akan raunin abiya kamar yadda wasu sashen muhaddisai suka faɗa to wanda ya kasance haka to lallai ba a kafa hujja da shi a cikin wannan matsala muhimmiya na al'amuran aqida sannan a cikinsa babu tawassuli da haƙƙin mutum a ne. kawai a cikin shi wato tawassuli ne da haƙƙin masu roƙo masu roƙon Allah umuman gaba ɗaya an ce as'aluka bi haƙƙin sa'irin ina roƙonka da haƙƙin masu roƙo wato menene haƙƙin masu roƙo haƙƙin masu roƙo a wajen Allah shine amsawa ko wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce musu ina kusa ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsan addu'an masu addu'a in suka roƙe ni ku fahimci wani ayi. ashe kenan wato haƙƙin masu roƙo shine Allah ya amsa musu ku gane wani ayi. kamar yadda Allah ya yi musu alƙawarin haka wa huwa haqqun awjabahu ala nafsi sai eh, haƙƙi ne wanda Allah ya wajabta wa kanshi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni in amsa muku lam yujibu alayhi ahad babu wani wanda ya wajabta ma Allah duk da an ce haƙƙin Allah ne wato Allah wato haƙƙin masu roƙo shine amsawa to kada wani ya ɗauka cewa wani ya wajabta ma Allah ne shi Allah ta'ala babu wani mutum mai wajabta mishi wani abu a gane wannan ya saba maki da mutazila masu aƙi da mutazila suna ganin wato idan mutum ya yi addu'a dole ne Allah ya amsa sannan kuma idan Allah ya yi alkawarin idan Allah ya alƙawari dole ne ya cika kuma dole ne Allah ya aiko manzanni idan kai aikin alkhairi dole ne Allah ya baka lada in kai aiki mai kyau dole Allah ya saka aljanna ahlus sunna suka ce musu in kun ce dole ne wane ne ya wajabta ma Allah eh wane ne ya mai da shi dole ga Allah Allah subhanahu wata'ala babu wani mai kallafa mishi wani abu ballantana ya ce in Allah bai yi ba zai hukunta Allah wai ya billah amma kai dan adam akwai waɗanda suke suke hukunta maka abu da lizinta maka shi in baka yi ba su hukunta ka saboda haka Allah ta'ala babu wani abu wanda yake dole a kan shi sai dai abin da Allah ya wajabta wa kan shi an gane kamar hadisin mu'az haqqul layi ala ibad, wa haqqul ibadi ala Allah ko kaga wannan haƙul lahi ala ibad an yi abudu wa la yushriku bi shay'a wa haƙul ibad ala Allah Allah yu'azziba man la yushriku bi shay'a kaga wannan haƙƙin bayi akan Allah wato haƙƙi ne ana kiran wannan haƙƙu tafa haƙƙu tafaddulin haƙƙi ne na falala babu wani mai zina samu Allah Allah shi ya ɗaura ma kanshi wannan ba wani ya ɗaura ma Allah ba balle tala a ce in Allah bai yi ba zai hukunta shi wa iyaz na'am Na'am, yace fa huwa tawassul ilayhi bi wa'dihi salih. Shine tawassuli zuwa ga Allah da alƙawarin shi na gaskiya. Ba wai da haƙƙi na mahaluki ba. A nan wajen muka ɗauki wannan. Kamar tunda tunda haƙƙin haƙƙin masu roƙo shine amsawa. An gani? To kuma ai wannan wannan amsawan tawassuli ne a gare shi da alƙawarinsa. sun yi tawassuli ne da alƙawarin Allah na gaskiya Allah in yi alƙawari yana cikawa ba wai da haƙƙi na ainihin mahaluki ba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الثالثة قاعدة تأكو في صفات الله dangane da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wa zamtaha dangane da siffofin Allah karkashin akwai wasu furu'a akwai wasu rassa kuma al-faru awwal sifatullahi kulluha uliya Sifofin Allah gaba shi ɗayan su maɗaukaka ne su sifatu kamala. wato dukan su gaba ɗaya sifofi ne na kamala dukan su ne na yabo a cikin sifofin Allah babu wani na ƙasa ta kowane fuska ta kowane fuska daga cikin fuskoki kamar siffan hayat da siffan ilimi da siffan kudura da siffan ji da gani da siffan hikima da rahama da siffar uluwi eh duk wa'annan sifofi sifofi ne kuliya kuma sifofi ne na kamala sifofi ne na yabo sifofi ne babu ainihin na kansu ta kowane fuska a tare da su saboda Allah ta'ala ya ce ala Allah shi ke da misali wanda yake mafi ɗaukaka. Annan rabba kamil. Domin Ubangiji kammalalle ne. Wanda ba kamar sifati. Sai ya zamanto wato kammalan siffansa sai ya waje ba. Idan kana siffa lafzari. Idan siffa ya zama to siffan na kasu. Ya kamala fiha. Ya zama to babu kamala a cikin sa. Hiya mumtari atun fi To wannan ya kori ga Allah. Wato ya hanu ga haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalmau. Kamar mutuwa, kaga mutuwa kai tsaye siffa ne na naƙasu, mm. ya kori ga Allah. Kamar jahilci siffa ne na naƙasu, ya kori ga Allah. Gajiyawa gajiyawa siffar na kasu da ya kori ga Allah kurumta wato shi ma siffar na kasu da ya kori ga Allah Wal'ama da makanta da makamancin wannan Allah subhanahu akibul wasifina lahu aqabal domin Allah ta'ala ya yi azaba ga masu siffanta shi da Wannan wa nazaha nafsa wa nazaha wa nazaha nafsahu amma yasifunahu bin naqais kuma ya tsarkace kansa daga abin da suke siffanta kanshi abin da suke siffanta Allah da shi na nakasu Allah ya ya ya tsarkake kansa daga abin da suke siffanta shi na nakasu domin Allah ta'ala ba zai yiwu ya zama da kasashe ba domin shi na kasu din nan ya kore siffar rubiya ba zai yiwu na kasashe ya halitta ba da kasashe ya azurta da kasashe ya bada lafiya da kasashe ya bada kaza an gane faƙidu shai layu yuɗi an gane ko marashin abu baya bada wannan abun idan ya zama to sifa kamala ne ta wani fuska kuma na ƙasa ne ta wani fuska to wannan sifa ba zai zama to tabbatacce ga Allah ba kuma ba zai zama to mai hannuwa gare shi ba wato kai tsaye ba za a ce ya hannu gare shi kai tsaye ba bal a dole sai an yi tafsiri فنثبت wannan sifa ya tabbata ga Allah a cikin halin da yake kasancewa kamala wa tamtani'u sai wannan sifa ya hannu a gare shi a cikin halin da yake kasancewa na kasu wal makri wal kaidi wal yawa kamar sifan makar da sifan kaid da khida wayannan sifofi akwai inda yake zama sifatu madihin akwai inda yake zama sifatu zammin an gane kamar makar yana zamantowa sifatu madihin idan ya zamanto wato an cutar da manzanni sai Allah ta'ala sai ya musu bakan domin ya ceci manzanni kun gane ko kafirai sun yi mitin suna so su hallakar da manzanni to kaga nan wajen sun yi makar kenan to shi kuma Allah sai ya yi nashi makar din domin ya ceci manzanni daga hallaka din wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin kaga nan wajen ya zama sifatu badi su sun yi makirci shi Allah sai ya yi dabara irin nashi Allah shi ne fiyayyen masu dabara dama shi makar shi ne ka yi amfani da wani ɓoyayyen hanya wajen kama maƙiyinka kamar yadda mutum ke amfani da wayo wajen kama bera ko ka sa mishi daddawa ko ka sa mishi TV ka sa a tarko da zarar ya fara ci yana jin daɗi yana yabanka daga baya sai ya ji an rike mishi wuya an gane to wannan shine makar kai amfani da koyayyen waje koyayyen dabara wajen kama makiyinka kun gano wannan ku? to yakan zamanto sifa na yabo shine kamar yadda aka yi bayani din nan shine ya zamanto cewa sun kulla makirci za su kashe ainihin manzani. shi kuma Allah ta'ala sai ya yi dabararsa domin ya yi maganin su inna hum yakiduna kaida wa akidu kaida lalle su suna kulla kaidi ni ma ina yin kaidi irin nawa an gane ko kaga kaidi na Allah alkhairi ne yayi ne dan ya bada kariya ga musulunci yayi ne dan ya bada kariya ga manzanni nashi ba illa bane an cutar da musulunci ne yake so ya kare an gane wannan kaga wannan irin wannan na makar din nan Allah baya kawo shi baya kawo makar sai akan babu muqabala kamar ya babu muqabala yana kawo shi ne idan kafirai sun sun kulla makirci ga musulunci shi ya kare an gane ya kiduna kaida sai ci wa ashiru kaida wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin an gane wannan ku eh na wal khida da abin da ya shafi khida shi ma kalmar khida wato yakan dauki sifan yabo kuma yakan dauki sifa na suka idan khida din an yi shi ne don a mai da martani ga kafirai saboda suna so su yaudari Allah da manzansa sai Allah ya mai musu da abinsu ya zama sifatu ne. an gane wannan wani za la kulla zina amanu qalu amanna wani za khalau ila shayatinihim yukhadi'una laha, wal zina amanu wa ma una illa anfusuhum wa hum wa ma yash'urun yukhadi'una laha. wallazi na amanu an gane wannan ko to can innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum su munafiqai suna yaudaran Allah a tunaninsu alhali Allah yana mai musu da martanin makircin na ainihin yaudaran su sai da suka yi kida sai shi Allah sai mai da wannan martanin an gane to Allah yana yi ne ta babu muƙabala sai an yake yi a da makamancin ta sifatu kamala fi muqabala eh wannan sifa yana zama kamala ne iya zama a cikin a cikin fuskantar misalin shi domin tana nuni akan cewa mai aikata ta ba gajiyayye bane ba gajiyayye bane daga ya fuskanci makiyansa eh, da misalin aikinsa yana kasancewa na kaso in ba cikin wannan halin ba in ba cikin wannan halin ba haka nan kawai mutum ya yi makar wannan na kaso ne eh tana tabbata ga Allah cikin halin farko banda hali na biyu wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaida wa akidu kaida innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum لا غير ذلك فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا aka ce maka shin ana siffanta Allah da makar a ce ma Allah almakiru kaka ce a'a kaka ce eh karka ce eh kaka ce a'a walakin kul huwa makirun liman yastahiqu dhalik sai kaka ce Allah shi makir ne ga wanda ya cancanci a mai makar eh, Allah makir ne ga wanda ya cancanci a mai wallahu a'lam na ga wanda ya cancanci a mai huwa khairul makirin wallahu khairul makirin na'am wal ustaz na'am ya zai musulmi ya shakkan wai tsakanin manzo Allah da shehu tijani so yana yana masa tunani abin ya lalacewa ya kai inda yake wannan ya rike wato ya inji ya buga gaba ɗaya wannan mutane condemn wannan na wala irin rintu ila rabbi la ajidan na khairan ya ce da za a ba shi ne aiki ba na ne nan da mai wanda kala jannata wa zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada yace ya shiga gonan yana zalunta kansa yace ba na tsammani wannan gonan zai lalace har abada shi yana tsammanin gonan nan ba zai lalace ba har abada kuma a zuwa sa'ata ta'ima ba na tsammanin kiyama za ta tsayi har ya yi inkarin tashin kiyama kuma wala irin duk ilarabi a kaddara ma za a mayar da ni zuwa gobe ubangiji kuma akwai tashin kiyama da ajidan da khairan min hamun talaba zan samu ko kuma fiye da yadda nake da shi ne. قال له صاحبه هو هو يهاوره أكبرت بالإنسان الذي شرك من تراب ثم سواك رجلا shin za ka fice mu da an da su da ta sannan ya daidai zaka mutum lakin da huwa lahu rashi sai shi ne Allah ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada ni ba zan shirka da ubangiji na da wani ba eh eh shi ne ya yi abin da kafircin a wasa gida ikarin kafin kiyaman da ya yi da kuma kafin cewa ni'imar da ya yi na Allah shi ne nasirin albani ke cewa wannan ya nuna duk kafiri shirki yanzu abin da ya ba kafirci bane ikarin kafin kiyama shi kafiri ko mushriki ne a ranar wannan abin da ya kafirci sannan kuma sunan shi mushriki don wasu na bambanta kafiri daban mushriki daban shine albani ce to kafiri ne shi ko mushriki inda dai inkarin tashin kiyama kafirci kuma duk wanda ya kafirta mushriki sunan shi eh shi kan mai cikin rubiya eh shi ne zuwa malamin ce ke na karin bayani kafirci ne dai ya inkarin tashin kiyama na'am da kuɗi eh. shi kenan ne gina ba ya kaburta kufurin zuwan kenan kufurin zuwan kamar yadda mutum ne faɗa dawo ma a zulmin za ka ɗaya hmm. shi ne bai gwarin